أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت في سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي هذا يبوس سبتك الله سبحانه وتعالى يقدر صادور مدكو أولا يمتشينا الهميس شاتقوس قوة رمضان شكرا ندبو ديار دريه أربعين bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shi ne yammaci na 23 ga watan biyar shekara na 2019 miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka na masjid sahaba a nan sabuwar unguwar jiyare cikin garin bauchi Mun ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma cikin suratu al-imran don masu sauraro za su yi tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 183 wanda yau za mu tashi a farkon aya na 184 ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات allah maɗaukakin Sarki ya ce yace fa in kadzabuka idan sun karyata ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kuzziba rusulun min qablik hakika an karyata manzanni waɗanda sun ka zo gabaninka wato ba kai ne farau ba kulma kuntu bid'an min ar-rusul wato ba kai ne na farko ba cikin manzanni waɗanda suka zo da sako kuma jama'an su suka karyata su samudawa adawa mutanen aika an karyata annabi salih annabi shu'aib annabi nuh annabi lot duk waɗannan annabawa sun zo wurin mutanensu ko mutanensu sun karyata su sauraka kada hankalinka ya tashi wato ainihin fa in ka in sun karyata ka faqad kuzziba rusulun min qabli ai an karyata manzanni da suka zo gabaninka kuma su ma manzannin ba hannu haka suka zo ba ja'u bil bayyinat sun zo da hujjoji wato wanda yake gwada cewa su manzanni ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato hujjoji irin wadda suka zo da shi irin hujjoji na kauniya wato ba ma na shar'iyya ba hujjoji na kauniya wato da suke mu'ujizozi na hissi wanda ake gani da ido annabi salih ya zo da taguwa wadda ake ganinta annabi musa alaihi salam ya zo da sanda wanda yake jefawa ta zama macijiya annabi isa alaihi salam ya zo yana tayar da matacce yana tada wanda yana warkar da wanda asali an haife shi da cutar makanta duk waɗannan ai ne na zahiri na fili wanda in mutum ya zo ya kamata a yadda da cewa yana da wani baiwa na musamman da Allah ya bashi to Allah ya ce ja'u bil bayyinat in ma gadaran su su abinda suke nema ba a jawo musu aya bane ko a ba su hadisi to ai gashi a zahirance ya tabbatar musu waɗannan mutanen ba irin su bane tunda suna yin wani abin da su ba za su iya yi ba ja'u bil bayyina wato sun zo musu da hujjoji wanda yake a fili wazzubur kuma sun zo musu da azzubur wal kitabil munir da littafi wanda yake mai haske to anan malamai sun yi magana akan abin da ya shafi wato azzubur shi azzubur jami ne na zabur idan an ce azzabur to yana daukan ma'anoni guda biyu asali azzabur ana nufin qit'atu shay wato ana nufin yankin wani abu idan duk abin da aka yanko shi aka gutsuro aka kawo to za a iya kiransa da suna yankin wannan abin za a kiransa da suna da zabur ko kuma ya zama azzabur wato mashtamala ala almawa'iz waz zawajir duk abin da ya kunshi wa'azozi ya kunshi wato abin nan barazana fadakarwa a ciki na barazana to wannan ana kiransa da ainihin zabur amma asali wato kalmar zabur ma'anan shi shine wato kit'atu shay zamu ga aba sarki zalqarnain lokacin da ya tafi magharibul ard ko masharikul ard wato ya ya samu can inda mahudar rana take akwai wasu mutane suna rayuwa a wurin waɗannan mutane sun kawo masa complaint cewa a waɗansu mutane da ake kiransu ya jujuwa maju suna ɓullowa suna zuwa suna musu barna saboda haka suna buƙatan ya gina wani katanga wato ya yi musu wani ganuwa tsakaninsu da ya jujuwa maju saboda sukan zugo su kashe mutane su cinye abincin da duk aka tara ruwan garin ma su shanye duka baki daya da haka suna ɓanna kwarai da gaske saboda haka sai a zalkar daga cikin abin da ya nema a kawo masa wato ya nemi a bashi yanki yanki na karfe qala atuni zubar al hadid atuni zubar al hadid hatta idza sawa hatta idza sawa bayna as-sadfayn qala anfuhu na'am hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriḍ alayhi qitra to ku gani atuni zubar al hadid kaga az-zubur yace ku bani zubar alhadid wato yanki yanki na bakin karfi wato a samu karfi a yayyanka shi guntu guntu wato zan shirya wani tsari tunda hanyar da ya wa majuju suke shigowa waɗansu manya-manyan duwatsu ne guda biyu to sai su biyo tsakaninsa to ni yanzu zan yi ƙoƙari in rufe muku tsakanin waɗannan duwatsu saboda haka mu samu ƙarfe mu yayyanka shi wato yadda ayon benders suke yi su sa rodi su yayyanka to a tuni zubar alhadid ku bani yanki yanki na bakin karfe hatta idza sawa baina sadafain har sai na daidaita su tsakanin duwatsun nan guda biyu an gane ko wato idan na jera su suka yi layi a jere har na kai su sama yanda suka yi daidai da wannan dutsen to qalan fuhu sai in ce muku ku hura mana ziga zigi daga ƙasa saboda haka sai ana hura ziga zigi ana hura ziga zigi ana hura ziga zigi in ya kama bakin karfan nan qala atuni ufriga alaihi qitra to akwai kuma zinab azurfa wanda muka narka shi narkakke daga sama kuma sai mu kwaro masa tunda ya riga wuta ya kama shi aka kwaro kaga sai ya manne ya kame gaba daya saboda haka fa mastau ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqaba ba za su iya hawa kai ba dan yana da santsi saboda abin da ya kama shi sannan kuma ya riga ya kame da juna ya manne ba za su iya kudawa kuma su fito ta cikin sama saboda kaga sai ya kira shi wato az-zubur bi ma'ana qit'at hadid wato arun ana nufin yankin bakin karfe to hakan nan suratul mu'minin ta faɗi makamancin wani magana da Allah ya ce fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah ce fataqattu amrahum bainahum zubra sai suka wato addinin su sai suka daddatsa shi gida gida kaga zubran ya zama yanki yanki kenan har ila yau da yana nufin qit'atu shay wato yankin wani abu to sannan kuma a zubur wato yana daukar lauhil mahfuz gaba daya wannan allo da Allah maɗaukakin sarki abin da ya fara halitta a duniya shine alqalam da ya halicci alƙalami sai ce alƙalamin ta rubuta duk abin da zai faru a duniya daga farkonsa har ƙarshe har zaman da yanzu muke a masallacin nan da tafsirin da yana ciki ta an rubuta to waɗannan rubutu da aka yi a lauhul mahfuz to duk abin da zai faru a duniya za a rika karanto sakin layi ne kawai na abin da zai rinka faruwa a wannan shekaran a rana kaza a kaza a kaza in na fitarwa ne a fitar da shi kamar yanzu Qur'ani da muke karantawa yana na cikin lahul mahfuz amma kaga shi an fito da shi an ɗauko shi a rinka sauko da shi saman duniya daga nan aka rika sauko da shi wa annabi daga nan kuma ya zama wato gashi nan yana kira zan wasu daga cikinmu yana cikin littafi ana karanta shi idan Allah mu maɗaukakin sarki ya gama amfani da shi to kuma sai ya tattara shi ya sake mai da shi inda aka ɗauko shi na asali wato lauhul mahfuz sai sa Allah ya ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha salihun to kaga na ana nufin lauhul mahfuz wa laqad katabna fi zaburi min ba'di zikir haƙiƙa mun rubuta a cikin azzabur ana nufin a cikin lauhul mahfuz min ba'di zikir bayan kuma mun ambaci hakan cikin alqur'ani annal arda yarisuha ibadiyas salihun kaga kasan nan wanda da su gaje ta eh, su ne bayin mu waɗanda suke ainihin wato na kwarai saboda haka kamar yadda muka faɗa daga cikin ma'anonin shi guda biyu dukkan wato ainihin littafi da yake dauke da sakonni na wa'azozi to ana iya kiransa wato da ainihin azzabur to sai yasa suratu fatir ta sake faɗan makamancin irin abin da aka ambata a wannan ayar wato ta yi magana a kan cewa wa in yi kazi buka faƙar ku zubar rusul wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim ko ja'atuhum rusuluhum bil wa bi zubar wa bil kitabil munir kaga kusan disam abinda aka ambata wato ainihin ana to sai sa malamai suka ce to littafin Annabu Dawud shi littafin ba wai asalin sunansa ne zabura ba a'a shi ana kiransa da zabura ne saboda ya kunshi wato sakonni na wa'azozi saboda dama ma'anar zabur ana nufin wani littafi da yake kunshe da wa'azozi sai sa littafin zabura shine littafi da ya fi kowane littafi yawan maganganu na wa'azi wato wa'azi faɗakarwa da sauransu a ciki sai sa Allah subhanahu wataala wato ya kira wannan littafi na annabi Dawud da sunansa Zabura wa rabbuka alamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd wa atayna Dawuda Zabura kaga Allah yake hakika Allah madaukakin sarki shine mafi sani game da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai sai Allah ce wa da karfar balna ba'adan nabiyina alaban mun fifita waɗansu annabawa akan wasu annabawa wa na dawud da zabura mun bawa annabi dawud wato zabura saboda haka kenan abin da ake kira da zabur ana nufin yanki na wani abu sai sa waɗansu malamai ma idan ka tsananta bincike zaka ga sun ce shi kansa zaburan ma wani yanki na Qur'ani aka ba mu annabu Dauda wato ya ci gaba da karantawa kafin kuma an zo da ƙur'anin ta zama shakundum ta kunshe har ma zaburan gabaki daya saboda dogon bayanai saboda kalman zabur a cikin Alkur'ani ya zo rututu ya zo ya fi goma ya kai ashirin to daban-daban yadda malamai suka yi ta bi ina ne daga nan daga ina ya fito daga ina daga ina daga ina shi kansa kur'anin ma za a iya kiransa zabur domin shi ma wani yanki ne a cikin lauhil mafuz aka ɗauko shi ta kun gane saboda haka kenan anan malamai suke cewa da Allah ya ce wato ainihin ba in kadzabuka faqad kudiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz zubur wal kitabul munir to nan gashi sun ce an ce wal kitabul munir bayan kuma an ambaci azzubur bayan mun ce kuma shi azzubur ɗin din dan wani yanki ne na littafi wanda yake kunshe da ainihin wa'azi to sai malamai suka ce nan kawai min babi atafu sifati ne ala sifatin ukhra wato kawai an daura wani sifa ne akan wani sifa wanda shi kansa zabur din yana cikin kitabul munir din saboda haka kitabul munir din na cikin az ɗin din duk kusan abu ɗaya ne amma an bambance ne saboda shi az ya fi kunsan wa'azi wato littafi ne da ya kunshi wa'azozi da yawa a cikinsa alkitabul munir shi kuma zai zama littafi ne wanda yake wato mai haska ma mutum daga dukkan wani duhu hanyar da zai bi ina ya kamata yi me ya kamata yi wato ya kunshi ahkam ya kunshi wato hukunce hukunce waɗanda suke na shari'a sai yasa da Allah madaukakin sarki yace sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja wannan duk ne ake ta faɗa na wanda aka faɗe shi tun farko shine rabbuk an gane aka ce sabbi hisma rabbikal ala kai tasbihi da sunan ubangijin ka madaukaki sai aka kaman ka ce to waye he ana ta baka sa allazi khalaqa fasawa wanda dai ya halitta nan ya daidaita wallazi qaddara fahada wanda ya shirya abubuwa kowa ya gwada masa hanyar da daidai wallazi akhraja almar'a wanda ya fitar da inda dabbobi za su kiwo wallazi kaga wallazi wallazi in an yi so dari a wurin duka dai yana bayanin akan ismu rabbikal a'la din da saboda haka wannan min babu fi sifati ala sifatin ukhra an daura wani sifa ne akan wani sifa amma az-zubur shine al-kitabul munir al-kitabul munir shine az-zubur sai dai az-zubur bangaren sa ka iya ce wani babi ne ka iya ce wani littafi ne cikin wani littafi amma ya fi kunsan wa'azi da fadakarwa da razanarwa akan aikata mugunyan ayyuka na'am kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut نعم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah madaukakin sarki yace kullu nafsin za'iqatul maut lalle kowace rai za ta dandani mutuwa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama iyaka dai za a cika muku ladan ayyukan ku ne a ranar kiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan ya samu babban rabo mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur lalle rayuwar duniya ba komai bane face rudi wanda yake mabayyani to anan Allah madaukakin sarki ya ambace wato mutuwa da azzauq wato yake kullu nafsin za'iqatul maut to kowace rai za ta dandani mutuwa an yi ta'abiri da azzauq ne saboda shine ablagu fil husul wato lokacin da ake magana akan yaqini tabbas to yaqini yana da martabobi guda uku akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin wato waɗannan maratib kowanne da abin da ya keɓance shi shi ilmul yaqin yana da alaka ne da alkhabar wato labari shi kuma wato ainul yaqin yana da alaka ne da mushahada ganin ido shi kuma haqqul yaqin yana da alaka da tabawa misali yanzu an sa shinge anan kowa ya zo dai shiga da ledarsa sai an tambaye shi mai a ciki sai ya yi bayani idan mutum ya zo zai shigo da bakin leda a ciki akwai siga sai aka tambaye shi bai cikin bakin legan nan sai ce suga yanzu mutanen da suka tambaye shi suna da ilmul yaqin saboda shi ilimi dama ta hanyar labari ake samu saboda haka yanzu su suna da ilmul yaqin shine suna da labarin abin da yake ciki to yaushe za su samu ainul yaqin shine su ce buɗe mu gani sai suka buɗe buɗe suka gani kaga yanzu suna da ainul yaqin shine sun gani da idanunsu sai suka ce anya wannan su ne wani ce taɓa mana sai ya ɗauka ya sa a zaki wannan ya samu haqqul yaqin wato suna da tabbas kenan to mutuwan sai aka kai maka bayanin ta je hal haqqul yaqin wato sai aka je ɗanɗano wanda shine ƙarshen sanin abu duk abin da zaka san shi in ka ɗanɗana shi to ka je ƙarshen sa to shine sai aka zo kalman kullu nafsin za'iqatul maut aka ce kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa wato mutuwa tabbas ne babu kokonto babu komawa da baya lallai ne kowace rai sai ta mutu sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shine wadda mutuwa wato ba za ta same shi to mutuwan nan wato saboda tabbacinta ba ba wanda yake musunta ba wanda yake inkarinta saboda an yi ta'abirinta da ɗanɗano kowa yana ganin cewa wane ya mutu jiya wane ya shekaran jiya mutu yau ma an ce wane ya mutu shi kansa ya san cewa wata ran za a iso kansa za a ce ya mutu to idan ka duba surori guda biyu wato suratul kiyama da suratul waqi'a suna daga cikin surorin da suka yi tafsilin mutuwa wato sai kaga kaman ga tanan nan ga ka wato ga yadda mutuwar take duk in ana cewa zaka mutu zaka mutu duk sunansa labari amma lokacin da ake maka bayanin haƙiƙanin mutuwan to a lokacin ne zaka gane cewa lalle mutuwan nan wato sunanta mutuwa kuma tabbas ce babu kokonto ainihin wato a cikin ta Allah ya ce wujuhu yawma izin basira tazunnu ayyuf ala biha faqira kalla idza balagat at-taraqi wa qila man ara wa zanna annahu الفراق والتفت الساق بالساق ila rabbika yawma idhin Allah maɗaukakin sarki yake cewa wujuhu yawma idhin basira Waɗansu fuskokin a ranar mutuwan su zaka ga sun turnike tazunnu ayyuf ala biha faqira wallahi suna da tabbas cewa su kan za su sha azaba a wajen Allah saboda mala'ikun da suka zo karɓar rayukansu suna da baƙin fuska kuma suna musu mummunan albashir suna cewa wallahi ku fita yau za ku gaya musu yau za ku taɓa ku ji tunda Allah ya ce ku yi abu kaza kun ce ba za ku yi ba Allah ce kalla iza balaga idan ran nan ta zo wato saman makoshi wato sama ta hau ne za ka ga mutum ainihin yana wani numfashi wato kirjin sai yana bugawa lokacin mutuwa ta riga ta wuce tafin kafansa da zaka taba zaka ji shi sanyi da zaka ce ya motsa ba zai iya motsawa ba dan mutuwan ta wuce wurin ta wuce gwiwarsa ta wuce ainihin ƙugunsa da za ka ce ya yi fitsari ba zai iya ba don wurin duk ba su da rai duk sunansu matattu wato mutuwar ta irga ta iso kirjinsa iza balaga tattawa wato ta irga ta iso makoshi saboda mutum zai rika numfasawa wato yana numfasawa numfashin nan da ƙir yake yi wakila man ra a lokacin suka da ana cewa ina wanda zai mashi addu'a ina mai ruƙuya wa dai zo ya rinka karanta mishi qur'ani ko ya mishi addu'a ko Allah zai sa ya warke wa zanna annahu al-firaq shi yana da tabbas cewa rabuwa ne da mutanen nan wallahi yazo masa ya san cewa waɗanda suke ta cewa a zo a kawo wani magani ko mai allura ya zo yayi ko mai addu'a ya zo ya mishi ko mai ruqya ya zo yayi wallahi ya san ba zai mishi amfani ba domin shi yana da tabbas cewa zai bar duniya wal taffati saqu bisa a lokacin kafafuwarsa kwaburkansa ko na hannaye ko na kafafuwa suna motsawa ɗaya na yin gaba ɗaya na yin yamma ila rabbika yawma izinil masar a ranan kan babu kwana ba inda zai kwana sai wajen ubangijinsa zai tafi wajen Allah subhanahu wata'ala domin a yi mishi hukunci wato a mishi sakamako akan abin da ainihin wato ya aikata suratul qiyama ita kuma ta yi magana ne akan yanzu kaga wannan har yanzu mutuwar bata riga ta gama ɗaukansa ba domin tana makoshi ne amma ita kuma suratul waqi'a da ta zo sai tana magana akan ga ta kuma ta riga ta iso wuyarsa falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah maɗaukakin sarki ya ce falaula iza balagatul hulku. yaya kuke gani idan mutuwa ta iso makoshi wato lokacin da ta zo makoshi zaka ga mutum kaman an shake shi dan idanunsa zaka ga sun kafe sun bude suna kallon sama bakinsa ya budu wato ya bude bakinsa ainihin za ta fita kenan idanuwansa sun kafe suna kallon sama falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun a lokacin ba abin da za ku iya yi sai kallo kawai sai dai ku zuba ma sarautan Allah ido masu salati suna yi masu kuka suna yi masu kaza kowa yana yin iya abin da zai iya yi Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la a lokacin mun fi kusa da shi sama da ku sai dai ba ku gani ne dan mala'ikun mu sun kewaye shi ta ko ta ina ba yadda zai yi escape a lokacin za a cire ran ne kawai za a fita da ita za a tafi da ita mutuwarsa ta riga ta zo Allah madaukakin sarki yake cewa falaula in kuntum ghayra madinin idan ku kuna ganin ba za a iya tada mutane a ranar kiyama ba tarji'unaha kuma yar masa da ran mana in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya ba za ku iya ba wallahi ran za ta fita haka shi kenan kawai in ya riga ran ta riga ta fita a haka yanda idan sannan ya tsaya a haka zai tsaya bakin sannan a buɗe a haka zai tsaya sai dai ku ne za ku rufe masa idanu ku ne za ku rufe masa baki a lokacin ko rufe bakinsa ba zai iya ba saboda duk wani abin da zai aikata a duniya ya riga ya kare ya gama aiki komai a jikinsa yanzu ba yi da wani lokacin aiki sai dai yin a yi masa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake gwada mana cewa lalle ita mutuwan nan a bace wadda take tabbas tilas dole za ta faru da kowa daga cikinmu me ya rage mu me ya rage maka abin da ya rage shine kowa ya yi tanadi yayi shiri ya zama cewa a shirye yake a kimtse yake duk randa da mutuwar nan ta iso zuwa gare shi wato ta karbe shi ba tare da yana taraddudi wajen komawa wajen Allahu subhanahu wa ta'ala ba to wannan mutuwa kuma an wakilta waɗanda suke karɓanta wato duk lokacin da lokaci yayi ba yadda za a ce an yi misin saboda duk wanda aka rubuta mishi ranar mutuwarsa ko shi ɗaya ne ko su goma ne ko su ɗari ne a lokaci guda akwai mala'iku adadin wanda za su karɓi wannan ran suna nan mala'iku masu karɓar ran nan tim tim ne akwai tim wanda su masu karɓar na muminai ne akwai tim na masu karɓar kafirai akwai kuma shugabansu wanda shine yake jagorantar su wajen bada umarni shine ne ake kiran shi malakul maut Allah ya ce ne ya yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum wanda yake karɓar rayuwarku shi ne wato mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku summa ila rabbikum turja'un sa'annan kuma wajen ubangijinku za ku koma to akwai tim ɗin da su suna karɓar na muminai ne wanda Allah ya ce alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun Allah madaukakin sarki yace wato akwai malaiku alladhina tatawaffahumul malaika waɗanda malaiku za su zo su karɓi rayukan su tayyibin wato suna cikin jin daɗi wato maganganun da mala'ikun nan suke faɗa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatin mardiya Fadukule fi ibadi wadkhuli jannati wato suna gaya musu magana daɗaɗa magana mai kyau suna cewa salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku wadkhulul jannata daga nan in kin fitarai ki shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda abin da kika rika aikatawa wato kyakkyawa a wannan gidan duniya abinda Allah madaukakin sarki yake so saboda haka makomanki ita ce wato ainihin aljanna so akwai kuma waɗanda su kuma wato suna karɓar rayuka ne waɗanda suke na kafirai wato su akan sa su ne su karɓi rayukan kafirai tare da duka da gaya musu munanan maganganu da gwada musu cewa ga wuta nan tana jiransu ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق Allah madaukakin sarki yake cewa idan da zaka ga lokacin da mala'iku za su zo karɓar rayukan kafirai suna dukan gadon bayansu suna kuma marin fuskarsu suna ce da su wato zuku azabul harir je ku ɗanɗani azaba wadda take mai gobara wato a irin wannan lokaci ne ake nufi da kaga tashin hankali da kaga damuwa da a ce zaka ga yanda mala'ikun suke yi wajen cire rayukan kafirai wannazi'ati gharqa wannashitati nashta Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke fusgoran kafirai da ƙarfi yana kuma rantsuwa da mala'iku da suke ciro ran mu'minai a hankali a tsanake ba tare da tashin hankali ba Allah ya samu dace to duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa yana zaune gashi kusa da dan uwan shi kuma dan uwan sannan ya halarto wato mutuwa ta halarto masa domin akwai alamu da suke gwada cewa mutum zai mutu duk wanda ya saba ta'amuli da mutanen da suke mutuwa to zai iya ganewa cewa wani ba zai yi rai ba wani zai iya mutuwa wannan abu tsofaffi da sun mai da hankali a kansa kuma suna gane amma mu yanzu duk saboda komai mu he an mana kawai duk komai lalaci muke da shi sai dai kawai in mutum ya mutu a ce a samu likita ya auna ya duba ya mutu ko bai mutu ba amma a da ana iya gane cewa wani ba zai yi rai ba wani zai mutu saboda waɗansu dalilai to duk mutumin da ka je kusa da shi ka fahimci cewa wato mutuwa ta halarto masa misali in ka ga digadigansa sun saki wato kafafuwan can diddigensa sun saku gaba ɗaya ba sa iya yin komai kamar yadda muka faɗa idan matakin an fara zara ran nan to in ya fita daga wannan diddigen za ga diddigen ya sake gaba ɗaya ya kwanta larmai haka baya wani motsi baya iya koda ka ɗaga haka za ka ga ya sake komawa ainihin wato ya kwanta to kaga hannayen shi waɗannan sun rabu da jikinsa haka ka gansu haka a sake wato suna sake baya iya matso da su ya haɗe su ainihin wato a jikinsa kawai ya bar su haka a sake to lallai wannan kaga ainihin wato fuskansa ya ɗanye naman fuskansa ya ɗanye abin da ya yi wato ya ɗan ko ya baje ko ya miƙe haka daga alaman wato fuskansa ya yi haske a daidai wannan lokacin to irin wannan wato ana iya tunanin masa cewa alamun mutuwa sun tabbata masa ko kaga wato kuncin sa ya dan burma haka wato gefe gefen wannan ɗinsa kuma yasa ya haɗu da irin ko numfashi yana zuwa sama sama wato yana zuwa sama sama duk wannan yana gwada alamomi na cewa wannan mutumin ba zai yi nisa ba to idan mutum alamomi na mutuwa suka zo masa kai da kake zaune a wurin shi ana bukatan ka kiyaye waɗansu abubuwa domin Allah ɗaukin sarki ya gwada cewa akwai alamun mutuwa waɗanda ake kiran mutum almuhtadar wato wanda ya kusan mutuwa da Allah ya ce am kuntum shuhada iz hadara yaqub almaut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun ko kuna nan ne lokacin da mutuwa ta halarto wa annabi yaqub alaihi salam to abinda ake bukata ana bukata ya zama wannan mamaci in son samu ne wato ya zama yana cikin tsarkinsa an yi mishi alola kuma ana bukatan da son samu ne a fuskantar da shi alƙibla ana son haka domin malamai sun tattauna akan wannan matsala Sheikh Muhammad Nasiruddin a cikin bid'ul uljana'iz ya kawo shi daga cikin abubuwan da wato ba wani asali a gare shi amma malamai kamar irin Sheikh Mustafa Al-Adawi cikin littafin shi al gusul wal Kufun wato ya kawo athar kai har ma da hadisi akwai hadisi wato wadda ya kawo na albarra ibn ma'arur cewa albarra ibn Ma'rur lokacin da ya zo mutuwa ya yi wasiya da abubuwa guda biyu ya ce a fuskantar da shi alƙibla kuma a ba da ɗaya bisa ukun dukiyarsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya zo garin madina sai ake gaya mishi cewa yake tambaya ina labarin barra ibn marur sai aka ce aibar Rau ya rasu Rau ya rasu ya ce eh aka ce mishi ya rasu amma yace a bada ɗaya bisa ukun dukiyarsa gare ka sannan kuma yace a fuskantar da shi alqibla sai annabi yace a sabon fitra wannan ya dace da tsarin musulunci saboda haka kenan sai malamai wato suka tafi akan cewa wannan na daga cikin abin da ake so wa mamaci wato a fuskantar da shi ainihin wato alƙibla wannan hadisi al-Imam Hakim fi da shi cikin mustadrak da imam zahabi kuma ya inganta shi so akwai kuma asar daga sahabbai su eh, sa'id eh, eh, daga tabi'ai ata su sa'id ibn musayyab da makamantan irin waɗannan duka an rawaito yawa daga cikin sahabbai kamar huzaifa shi ma ya nemi a yi mishi haka da makamantan haka to ala ayyati halin yana cikin abin da ake bukata san samu mara lafiyar nan da ya kusan mutuwa ya zama yana cikin tsarki ya zama ya fuskanci alƙibla sannan kuma wanda ke zaune a wurin shi ya rika lakkana mishi kalmar shahada a wai zai ta kuka ne ko yana ta ihu yana ce ba baba ka mutu ba wannan ba yanda za ka yi idan zai mutu dan dole kawai zai mutu ne ba za ka iya dakatar da shi ba saboda haka annabi ce lakkinu mautakum la ilaha illallah wato ku rika lakana wa mamatanku abin nufi wanda suka yi kusan mutuwa ana hadisin al-Imam Muslim ya rawaice shi al-Imam an a cikin sharhi Muslim ya yi magana cewa lakinu kuma ana nufin man hadarahu al-wafat wato wanda mutuwa ta zo masa ku rika yawan faɗa mishi la ilaha illallah ko ku ce mishi ya faɗa ko ku rinka faɗa har ya ji ya faɗa duk wannan ɗaya ne babu matsala a cikinsu saboda haka wanda yake zaune a kusa da wanda ya kusan mutuwa to lallai wannan abu shine abin da ainihin wato aka ɗaura masa ya kiyaye wato wajen gaya ma wannan bawan Allah abubuwan da za su taimake shi wato ainihin a lokacin mutuwarsa to idan har Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa wanda mutumin ya rasu wato ga shi nan an riga an cire an cire masa rassa idanuwansa sun kafe ainihin wato bakinsa yana buɗe to abubuwa guda biyu su ne abinda aka ɗora maka wato a wannan lokacin shi ne ka samu ruwa ka sanya a hannunka ka shafe masa idanunsa domin ka rutse masa ka rufe masa kuma ainihin wato bakinsa sai ka yi mishi addu'a saboda shi ma hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi duba abu salma lokacin da ya rasu to ummu salma sai take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan sai ya ga wato ainihin idanun abu salma sun kafe ainihin wato a sama suna kallon sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce innar ruha idza qubida tabi'ahu albasar basar yace ita ruhi wato kaga rai idan an karbe ta to ido yakan bi ta wato ido yakan zira ido yana ganin ana ja ana ja yana kallo yana kallo har sai an gama tafiya shikenan sai idon ya kafe wato anan kuma sai ran kuma ainihin wato a tafi da shi to yana faɗan haka sai mutanen gidan suka gane cewa Abu Salma ya rasu sai Annabi sallallahu alaihi ya ce innar ruha idza qubida tabi a hulbasar ita rai idan an karbe ta idanuwa sukan bi ta sun. min eh, min ahli baiti abi salma sai mutanen gidan suka sa ihu kururuwa sai aka fara kuka ana ta kuka sai annabi ce la tad'u anfusakum illa bi khair kada ku faɗi wani magana game da kawukan ku ko ga dan uwanku da ya rasu sai na alheri fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun mala'iku suna cewa amin amin akan abin da kuke faɗa sai annabi ya faɗa abinda zaka faɗa in kana nan a wurin mutum ya rasu sai annabi ya ce Allahumma ghfir li abi salma warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وره يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه wannan shine addu'an da ake yi ma wanda yake nan wato ainihin mutun ya mutu in yazo in shine ya samu ya rumtse masa idanu ya shafa masa wannan ruwan to sai ya mishi addu'a ya ce Allah ka gafarta ma wani Allah madaukakin sarki ka ɗaga darajarsa cikin shiryayyu Allah madaukakin sarki ka mayar masa wato ka maye mishi a bayansa bayan bayan nan abin nufi ka kula masa da zuriyarsa ka gafarta mana da shi ya rabbul alamin kuma ka yalwata mishi kabarinsa ka haskaka masa shi wannan shine addu'an da mutum zai yi ma wanda ainihin wato abin nan mutuwa ta riga ta riske shi wannan yana yin nuni da cewa lallai mutuwan nan babu makawa sai an yi ta kuma kowa daga cikinmu za ta riske shi domin Allah ce kullu nafsin kaga nan nafsin na kira ne wannan kuma na kira ne fi siyaqil isbat wanda yake gwada gamewa sannan ga kullu ita ma kullu tana gwada umumi ne wadda tana cikin siyagul umum saboda haka kullu nafsin za'igatul maut kowace rai za ta ɗanɗani ainihin mutuwa to anan ana nufin mutane ne da aljanu da dabbobi ko kuma ana nufin har da mala'iku har da mala'iku har mala'iku su ma za su mutu kowane mala'ika idan an zo lokacin an dai an hura ƙahon nan na mutuwa to kowa zai mutu wa nufika fi sur fa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukra fa izahum qiyamun yanzurun Allah ce za a yi busa a cikin kaho waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai wato za su faɗo gabaɗaya suna matattu sai wanda Allah ya so wanda Allah ya so malamai sun ce su ne horul in da alwildanin mukhalladun wato yaran da an riga an halicce su suna cikin aljanna kaga su dama ba su fito duniya ba saboda haka su suna cikin aljanna ne to su ne kawai wanda Allah maɗaukakin sarki wato shi ne sai wanda Allah ya so wasu malamai kuma suka ce ana nufin sai shi kansa ubangiji wato shi ne ba zai mutu ba wa inda ma tuwaffawna ujurakum yau malkiyama malamai suka ce anan ma adatu hasrin ne wato an iyakanci ai ana nufin ba za a cika muku ladaddakin ku ba wato sai kun tafi kiyama me ake nufi da at-tawfiya ana nufin al-kamal wato a cika muku ladan ku Idan mutum ainihin ya tafi kiyama ne zai je ya samu cikakken ladansa na ayyukan da ya aikata wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kenan ba za ka samu cikakken ladan abin da ka aikata ba sai bayan ka mutu sai an yi kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama za ku samu cikakken ladan ku na abin da kuka aikata da karami da babba a ranar kiyama ne wato abin da Allah madaukakin sarki yake cewa famayya amal misqala dharratin khairan yarahu ko mun kashin abin da ka aikata na alheri a ranar gobe kiyama zaka ganshi faman zuhziha anin nar dukkan wanda aka nisantar da shi gabarin wuta wa udkhila janna. aka shigar da shi aljanna faqad faz wallahi wannan yayi babban rabo a ce ka isa kiyama baka da alaka da wuta gaba ɗaya kai daga fitanka a filin aljanna filin kiyama aljanna zaka tafi wallahi babu rabon da ya wuce wannan to wannan kuma kaga ba zai yiwu ba sai mutum yayi aiki sai mutum yayi gwagwarmaya yayi faɗi tashi wajen bayar da nasa guduma wanda zai bayar domin wannan addini da kuma abin da aka dora masa na karan kansa wanda zai sauke nauyi idan yayi haka to Allah madaukakin sarki zai nisantar da shi ga barin wuta wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah madaukakin sarki yace mal hayatud dunya ma anan dinnan nafiya ce saboda haka anan Allah madaukakin sarki yana kore mana wato rayuwa ne ta duniya abin nufi an wato kore rayuwar duniya ne anan ba wai don babu ita ba sai don saboda waɗansu wato ainihin abubuwa shine rayuwar bai taka kara ya karya ba ba yi da wani tsayi in ka gama yi ne a baka shekara ɗari wannan shekara ɗarin a ce ka same shi daidai kuma kana nan kana ci kana sha kana jin daɗin komai a bakinka kana wannan kula iyalanka shekara ɗari dai iyakansa ya ishe ka to duniyar nan shekaran ta nawa ne in an haɗa da yawan shekarun duniya daga farawanta da zuwa ran da za ta tashi da kai shekarun da za ka yi wani abu ne a ciki wallahi ba komai bane sai sa Allah ya ce mal hayatud dunya kaga rayuwar duniyar nan wallahi ba komai a cikin sa illa mata'un ghurur wallahi sai dai dan jin dadi ne dan kadan da kuma ainihin wato rudi to ita duniya an kira ta da duniya idan an ce ad-dunya wato daga addunu ne addunu kuma na nufin kusa wato abin da yake kusa da kai wanda ba yi da nisa da kai saboda haka saboda rashin tsawon rayuwa a duniya sai sa ake kiranta adduniya wato makusanciya wadda tana kusa ne iya rayuwar kan kashe karar ɗari wato za ka tafi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara lokacin mutuwa a cikin ta wato ba yi da tsayi ba yi da nisa lallai yanzu yanzu nan ne wato mutum zai rayu a duniya kuma sai kaga har ya mutu har an wuce har an manta labarinsa har an riga an gama to shi aka yi saddauna sun wuce har an wuce labarin su ta ba balewa sun wuce an wuce lasu Aminu kano su adi zungo su kaza duk waɗannan wanda su fa yan wannan karnin ne wato a wannan karnin suka zo amma kaga har sun gama rayuwarsu a cikin karnin har sun tafi sun wuce ba a wani abu na ɗinsu sai dai wani yanayi wani labari ya zo ko ya shafe su kafin sai a tuna su to haka ne kai ma yanda yanzu ake raye da kai dinnan wallahi wata rana dukkan na da ka gani gaba ɗaya ba a ma labarin mu mun riga mun wuce mun tafi iyaka abin da ka aikata na aikin kana tare da kai in kai mai kyau zaka samu mai kyau in kai mummuna zaka samu mai kyau mummuna Allah ya sa mu dace lamata ul gurur wato duniyar nan ba komai bane face kawai wato rudi ne kawai dan adam yana ta rudan kansa ne yana ganin kaman cewa wato wuri ne da zai ji daɗi wuri ne da zai more wuri ne da zai kaza alhalin shi abin da ake bukata ya gane cewa wannan wuri ne da zaka gyara inda zaka je kai rayuwa na dindindin rayuwa na dindindin wato ita ce rayuwa ta kiyama domin in ka tafi kiyama shine ba mutuwa ka je inda ba za ka mutu ba domin mutuwan nan da kake garin ta ita ma a kiyama za a kashe ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aljanna suka shiga aljanna ɗan wuta suka shiga wuta sai a dauko mutuwa a sifar rago sai a ce ɗan wuta kun san wannan ya ce mun santa da ya ita a ce mutuwa ko yan aljanna kun san wannan ya ce to mala'iku ita ma ku yanka ta saboda haka alkhulud ku yan wuta dawwama za ku yi ba fita kuma yan da wama za ku yi ba fita da haka babu mutuwa a cikin wato an tafi kiyama shi kenan layuwa kawai mutane za su yi ta yi yan azaba azaba idan kuma ni'ima ni'ima Allah ya datar da mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man habba an yuzahziha anin nar ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر duk wanda yake son a nisantar da shi daga wuta a kuma sa shi a cikin aljanna to lallai mutuwa ta zo ta same shi yana mai imani da Allah da ranar karshe. wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu ay yu'ta ilai? kuma ya rinka wa mutane abinda da yake son su ma mutane su yi masa wato in mutum yana so a masa abin kirki shi ma fa ya rinka yin abin kirki wa mutane bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wannan abin da ake gaya mana anan wato shine kaman ana so ne mutum ya nisanci wato rudin duniya rudin duniya wato wasu abubuwa ne waɗanda za su rika rudanka na dukiya ko na kayan ado ko na kayan kawa wanda za su iya raba ka da Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda muka faɗa a cikin tafsir din nan a baya awwan nan da duka ganshi a duniya ko motan hawa ne ko gida ko tufafi duka asali Allah ya yi shi ne dan masu imani abin nufi su yi amfani da shi su samu su bauta wa Allah ba tare da matsala ba to amma kada kuma mutum wa'annan abuwan su ɗibe shi kuma su mantar da shi Allah idan ya same su ya rika ganin cewa to ai shi kan yanzu ko bai bi Allah ba ma ba wata matsala a ya riga ya samu duk abin da yake nema a'a inda ka fahimce su asali su an kawo su ne dan ka samu ka ci ka sha ka kwanta a nitse in lokacin sallah ka tashi ka zo kai sallah duk abin da ake nema kai na addini karanta Qur'ani kai salat su asali waɗannan abubuwa an kawo su ne dan ka bautawa Allah ba tare da matsala ba amma kuma in ka sake su kuma sai su raba ka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace wallahi mal faqru akhsha alaikum ni wallahi ba talauci nake jin muku tsoro ba walakin ni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum abinda nafi jin muku tsoro shine wallahi yalwa wadata kar a zo a shimfida muku duniyan nan kamar yadda aka shimfida mu waɗanda suka zo gabanin ku bata tanafasuha kama ta tanafasaha ku zo ku yi ta tsere tsere akan duniya rige rige akan duniya kowa na so ya tara kamar yadda na baya suka tara fatuhlikakum kama ahlaktahum kai sai halakar da ku kamar yadda su ma ya halakar da ku wani hadisi ce inna duniya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnata bani isra'ila kanat fi an-nisa yace kun ga duniyar nan wato dan halawa ce koro koriya abu ne ne dan zaki a baki sannan ido kuma na da kyan gani saboda haka duk abin da yake da kyan gani a ido kuma yake da ɗanɗano a baki kowa na so ya kai hannunsa zuwa gare shi ya ce to Allah ya bar ku ne a duniya don ya ga mai za ku aikata lalle ku kiyayi duniyar nan ku kiyayi al'amarin mata farkon fitinan da aka jarrabe banu isra'ila da shi da akan mata ne wato ainihin karuwai a cikinsu kuma wannan shi ne abin da ya zama sanadiyar halakar da su saboda aka lallai ne abin da ake kira gare mu mu kiyayi kanmu game da abin da a shi ya shafa al'amarin duniya mu ɗauke ta matsayin matattakala wanda za ka taka ne kawai ka tafi kiyama wato kar ka yi sakaci a ce duniya ita ce a saman ka ita za ta danne ka wato ya zama ita take juya ka take gaya maka abin da za ka yi za ka yi hasara idan ka tafi kiyama ba za ka aka ce makoman ka wuta ne wallahi zalika huwa al-khusranul mubin wannan shine hasara mabayyani saboda in ka shiga wutan nan ka fa shiga kenan ka tafi ba a wani labarin ka ba wanda dai zo ya tunani cewa ina kake muqaddara ma zaka fita a cikin wuta jiya muke fada yini daya a wuta a kiyama kamar shekara dubu hamsin ne a duniya muqaddara yini daya kawai zaka yi to in zaka yi yini daya sai yaushe zaka fito shekara nawa zaka yi shekara eh ka alfi sanatin Allah ce kamar shekara dubu hamsin yini daya to a ce yini daya kawai zaka yi to balle a ce zaka yi yini hamsin yini 100 kaga wannan kan kai sai dai ran da kawai aka ga ka fito to yasa Allah ke ce makisina fihi abadan za su zauna a cikin ta wato zama wanda yake mai tsawo labisina fiha ahqaba za su zauna a cikin ta zamani mai tsawo mai tsawo ahqab jam'i ne na hukum ana nufin shekaru aru aru aru aru to wanda ma in an kaddara ma mutum zai fita to ho bai fisan ranar da zai fita ba saboda ka lallai ne ana maganan wuta to ana so in ka je gida kaga an hura wuta ka dan sa hannunka wato a jiki to nan ne zaka rika gane wannan bayanin da ake maka wato ka dan yi haka ka sa hannunka na dan sakon biyu ka ji irin zafin da din ya kama nan ɗinka ka ji har kwakwalwan kanka yadda zai amsa to nan ne zaka gane cewa abinda ake faɗa na wutan nan ba karamin masifa ba ne ba karamin bala'i ba ne ko a kulle ka a sa a kulle ka a daki kawai a rufe wando a rufe ƙofa ba sai an kunna wuta a ciki ba kawai a barka ana zafi da tsanin da rana a kulle ka kai awa ɗaya a ciki kaga in an fito an bude yadda za ka dawo in iska ya shigo ka ji irin ni'imar da ka ji to wannan fa za a sa kai a cikin wuta an rufe shi ta kota ina lahum min fawqihim ah, ah, ko zulalun ko wato wa min tahtihim zulal ta saman su an musu inuwa na wuta wuta yayi inuwa a kansu babu inda iska yake shiga an sa mutum bayan a cikin wutan ga wani daki an yi mishi wani kurkuku a ciki an daure shi an tantame shi an saka shi a cikin wannan daki ta ko ina wuta ne sama wuta kasauta ana gasa shi waɗanda aka sa su yi wannan aikin ba sa tunda ba su ba su ma tausayin sa ko na minti guda daya su suna ganin cewa a laifin da yawa Allah ma ya kamata a masa abin da ya fi wani. to in kana so ka ga irin wannan zahirin wuta a sa abu a ciki ka je ka leka injin buredi ka gani da ka rika ganin zahirin abin da ake kiransa wuta gaushi ne tsantsa za a tara to da da a ce yanzu a tura ka a cikin wannan ɗakin wurin a kulle ka to yaya kake ganin zaka dawo wani irin yanayi za ka samu kanka ciki lallai jama'a wuta musiba ce wuta bala'i ne kada mutum ya yi wani aikin da zai zama makomansa ta zama ita ce wuta a ranar gobe kiyama duk yadda za a yi wala ta mutum na illa wa antum muslim kaf sake mutuwa ta zo muku face suna kuna musulmi aya ta gaba la tublawunna fi amwalikum wa anfus ربكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب نعم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا نعم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Allah madaukakin sarki yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wallahi da a rinka jarraban ku cikin dukiyoyinku da kuma rayukanku za a jarrabe ka da ciwo za a jarrabe ka da musiba za a jarrabe ka ainihin wato da asara na dukiya wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera kuma da ku rinka jin maganganu na batanci daga mutanen da anka ba su littafi gabanin ku da waɗanda suke kuma masu bautan gumaka ne ko masu bautan rana da su rinka faɗan maganganu munana akan wannan addini naku wa in tasbiru amma idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min azmi al-umur wanda yana daga cikin wato manya-manyan al'amura wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba kula da wanda ke mai girma saboda haka wannan jumla ta la tublawunna jumla ce muakkada wanda zamu ga ta zo da taukidi guda uku na farko lamu na rantsuwa la tublawunna kaga wannan ko kuma lamu na taukid sannan kuma a ciki dole ya zama a wurin lamu na taukidi akwai rantsuwa muqaddar wanda za a kaddara shi sannan kuma ga nunu taukidi a ƙarshe wallahi za a jarrabe ku wannan ana so mutum ya haƙurtar da ransa cewa ya san jarabawa na nan dole inda ya ce shi mai imani ne to sai ya samu jarabawa da ake nufi da al-ibtila al-ibtila shine al-ikhtibar wato a jarrabe mutum wani lokaci za a jarrabe ka da alheri wani lokaci kuma za a jarrabe ka da sharri wala nabluwannakum kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna hmm. wa ilayna turja'un kullu nafsin dha'iqatul maut Allah ya ce kowace rai da kuke ganinta za ta dandane mutuwa wato wa nablukum sharri wal khairi fitna Allah ce muna jarraban ku da alheri muna jarraban ku da sharri a matsayin jarabawa wato dan in Allah ya baka dukiya jarabawa ne idan Allah ya barka a talauci jarabawa ne an baka dukiya a ga zaka yi amfani da dukiyar wajen bin Allah ko kuma zaka samu hanya da dama na saba masa ko dama talaucin da kake ciki ka zama mutumin kirki baka samu dama bane zai ya yiwa ya zama kaga kana zuwa masallaci kullum kawai Allah ya barka a talauci ana samun kuɗi sai ka ce a magana ya ƙare shikenan sai ka fara tafiya club kana zuwa gidan tsiya kana kaza da sauransu saboda kuɗi ya same ka saboda haka Allah ya ce kaga dukiyar nan shi ma jarabawa ne nablukum bil khair wa sharri fitna sannan sharri ma fitna ne za mu iya jarraba ku da talauci saboda haka shi ma talauci jarabawa ne to haka dukiya ma jarabawa ne sai ya sa annabi Sulaiman lokacin da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko ya ɗauko gadon wato sarauniya bilkis ai ya gaya ma mutane قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر نعم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم kaga irin wannan damammaki da Allah ya bawa Annabi Sulaiman ga mulki ga dukiya ga annabta to har irin abin da Allah ya bashi na yin nasara akan musuluntar da ƙasa guda ƙasar saba'a har ya ɗauko gadon sarauniya bilki sai ce kala haza min fadli rabbi wannan na daga cikin falalan ubangiji gare ni yabluwani dan ya jarraba ni a ashkuru am akfur zan gode mishi akan abin da ya bani na dukiya da matsayi am akfur ko zan kafirci wa man shakara wanda di yayi godiya fa inna ma yashkuru li nafsi wallahi wannan yayi godiya ne makansa idan Allah ya baka dukiya ka sarrafa shi ta yanda Allah yake so wallahi kai ma kanka ne domin kai ne kake nema a kara maka don wannan godiyar da kai hanya ne na karawa la in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid in kun gode wallahi ni zan kara muku inji Allah subhanahu wataala saboda Allah ba abin da zai yi da wannan dukiya ya tanada ne domin ku kawai ku yi abin da kuke so sai ya ci gaba da baku a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara wanda ya kafirce ma ni'iman da Allah ya masa fa inna rabbi ganiyyun karim wallahi ubangiji na mawadaci ne kuma mai karamci Ba ya neman komai a wurin kowa kuma wanda ya ga dama ya bashi zai bashi shi saboda haka idan Allah ya barka ka samun komai kai ta kuka idan kuma ya baka kai tsiya idan yanzu Allah ya baka dukiya yanzu matasan mu da yawa sai mutum ya tafi wajen sana'a sai ya samu abin da ya samu kuma wasu ya tafi bayan gari ko ya tafi sinima ko ya tafi wajen cashewa wai kuma Allah ya bashi fa dan abin da zai rufa ma kansa asiri ne ya samu dan abin da zai ci ya sai dan tufafin da zai sa ko ya je adashe sai dan mashin din da zai hau to kuma wai in ya samu ya sai mashin ɗin wai ya samu inda zai shiga yalwa ko ya je rafin zurfi ko ya je kaza eh, mai sunansa can yawa ya je ya rika zuwa yana bin yara yan mata matan anna da sauransu ga wannan irin masifa malam me yasa kai baka san amfanin abin da Allah ya baka bane baka san cewa Allah ya baka wannan dukiyan bane domin ka rufa ma kanka asiri ka taimaki kanka in ma ka samu dama ka taimaki iyayenka sai kuma ka dauka cewa kai ka samu kofa ne na sheke ayanka wallahi in ka dauki wannan rayuwa zaka ga za ka wulakanta ubangiji zai kyale ka ya rabu da kai kai ta samu kana ta yi ba lokacin ka bane kana ta yi kana ta yi kana ta yi kana ta tafiya a haka har sai ka kai lokacin da karfin ka ya fara karewa tunda dama madogaran ka ai wannan sana'a ne sai Allah ya ce a bar yayin ka shikenan ai su kansu customers da kake gani Allah ne yake kai ma mutum ba waje yake kawo su ba Allah ne yake kawo an yace abu zuwa wurin ka duk yanda ka shirya kayan ka duk yanda ka gyara ba za a je ba sai a kyale ka sai Allah ya hana ka customer jarin ka ya karye kuma dama kai ba wani karatu kai ba ba kwali kake da shi ba shikenan sai ka fara neman yanzu ya za ka yi kuma dama baka iya wani sana'a ba sai wani sai ka fara cewa in kaga wani mai zuwa aikin mesin ka ce zaka bi shi ka je in kai nayi ne guda in ka dawo ka sha paracetamol ka sha dagolofenical ka sha kaza ka kwanta kai ta bacci da safe ka tashi kaga kuɗin da ka samu ba zai iya ma nan yini ba kuma ba inda ba ciwo a wurin ka kugun kana ciwo saman kanka na inda ko ina ka yana ciwo to haka Allah zai ta kyale ka ya ta barin ka kai ta shiga kai ta shiga har sai ka isa lokacin da wallahi sai ka yi bara ka samu abin da zaka ci inda da zo a tun a duba tarihin ka a baya mai kai abubuwan da kai tsakaninka da ubangijinka ba su da kyau Allah ya maka gata ma baiwa amma duba ka gani baka ci gaba da saba masa a lokacin da ya baka dama to lallai mutum ya kiyaye Allah bai mantuwa amma kana rabbuka nasiya ubangiji bai manta abin da aka yi duk abin da kai yana nan a record mala'iku sun rubuta akwai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda haka suna nan kusa da kai duk abin da kake aikatawa lalle ne ka sani cewa idan Allah ya maka ni'ima to lalle ya maka ne dan kai godiya ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair ma asabathu sarra'a shakara fa kana khairan la وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك zalika illa lil mumin الله عليه وسلم yake cewa ka ji makin lamarin mumini idan ya samu dukiya sai ya gode in ya shiga talauci sai ya yi haƙuri ba mai yin wannan sai mumini saboda haka in ka samu ka gode wa Allah shi ya baka an baka samu ba ka yi haƙuri Allah ne ya hana ka ka nema a wurinsa ina ganin lokaci ya yi za mu tsaya na abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada assalamu alaikum don Allah tafsirin aya ta 33 cikin suratu an-nur nake tambaya wa lissafi fil lazina ji duna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli ya zuwa ƙarshensu wani faso ne ke kawo wannan ayar yake cewa Allah ya umarnin Allah ya ba da umarnin karuwanci a cikin wannan ayar. to ta ina cewa kai a kame an ce a kama yana nufin aikaruwanci karuwanci cewa kai wa istafu lazina ji duna nikah wanda ba su samu kuɗin yin aure ba su ci gaba da kamewa hatta yi Allah min fadli har sai Allah ya ba su wadata daga falalansa to ina inda aka ce yi karuwanci a ciki cewa kai mutun ya kame kuma wannan kamewan annabi ai yayi bayanin sa cikin hadisi ya ma ma'shara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfard wa man lam yastati fa alayhi bis sam fa innahu lahu wija